bashin nan ba na Nijar na yake ba haka nake kira ga 'yan uwa musulmi waɗanda suke magunguna cikin social media musamman ma yanar gizo ta TikTok suna cewa ina drum drum ina jiragen da aka cewa waɗanda ba su da ba su da ba su da ba su da matuƙa waɗanda yara da sun ka bullo da ta'addanci rike da bindigogi cewa za su kai hari inda man Nijar yake su toye man da ake amfani da shi na ƙasar Nijar da sarwan shi wai ba a izawa a darkake su ai ba cikin Nijar na suke na nika su in faɗa ma mutane su sani ba cikin Nijar na suke ba ka kai ma mutum hari cikin wata ƙasa cikin Libya na suke ana ganewa wannan kuwa da kuka ga su madaki suna yi duka ƙarya ne cikin Libya na suke wallahi ba yau dai kamar yadda muka yi bayani rana ce ta Juma'a Vendredi ta yi daidai da sha bakwai ga wata na biyar watan mayu mai miladiya 2024 kafin mu ba da dama ga masu tambayoyi abu ne wanda mun dora mu kawo na mu matsayin mu 'yan Nijar kuma masu kishin ƙasan Nijar wa'anda aka aihe mu a cikin ƙasar Nijar muka taso a cikin ƙasar Nijar muka rayu a cikin ƙasar Nijar muke cin arzikin da Allah ya fitar a ƙasar Nijar to mun ɗora mu kanmu yin addu'o'i na alkhairi ga wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ya zamnar da wannan ƙasa lafiya ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Nijar kuma muke addu'o'i ga Allah maɗaukakin sarki da sunayensa mafi kyawu waanda in aka roƙe sa yana karɓawa wa'anda muka sani da wa'anda ba mu sani ba ya Allah kai ne kace a roƙe ka kana karɓawa ya Allah ga mu matsayin bayonka muna roƙonka duk wanda yake so ya zama fitina ga ƙasar Nijar duk wanda yake so ya zama fitina ga hukumar Nijar duk wanda yake so ya zama fitina ga arzikin Nijar duk wanda yake da ƙudirin zalunta ƙasar Nijar duk wanda yake da niyya ta cuta ƙasar Nijar duk wanda yake da gurin a kama Nijar hari a taɓarɓara arzikin Nijar duk wanda yake goyon bayan a kawo ma Nijar hari a tabarbara arzikin Nijar duk wanda yake ƙudurta a cikin ransa mummunan abu ya sauka ga ƙasar Nijar duk wanda yake goyon baya ko ta hanyar rubutu ga takarda ko ta internet ko ta YouTube ko ta Facebook ko ta TikTok ko ta Instagram duk hanyar da ake iya rubutawa ko a gidan rediyo ko a gidan jarida ko a gidan telebizon yake ƙudurtawa yin mummuna ga ƙasar Nijar ya Allah mun roƙe ka da sunayenka mafi kyawu duk duniyar da yake na cikin gida da na waje Allah ka taɓarɓarar da rayuwa ta Allah ka halaka shi Allah ka saukan masa musiba Allah ka ke shi Allah ka ƙasƙantar da shi Allah ka walaƙantar da shi duk duniyar da yake wanda duk yake da mummunan nuhi ga ƙasar Nijar da waɗanda suke cikin gida da waɗanda munafukai azzalumai 'yan siyasa daga ɓoye suke zuga su suna haushi ga ƙasar Nijar ya Allah duk duniyar da suke Allah ka taɓarɓarar da rayuwarsu Allah ka ƙasƙantar da su Allah ka walaƙantar da su Allah ka tozartar da su dalili waɗannan addu'o'i akwai wasu mutane guda biyu Wa'annan mutane guda biyu 'yan Nijar ne amma an samu azzalumai 'yan siyasa waɗanda da ilimin Allah Allah ɗaya san ko na amma muna roƙon Allah ya ƙasƙantar da su su ci gaba da walaƙantuwa a wannan rayuwa sun ɗarme musu gindi sun fitar da waɗannan mutane guda biyu daga cikin Nijar domin su zama fitina su zama barazana ga ƙasar Nijar. mutum na farko shi ne marasa dalili wanda duk abin da shugabanninmu za su yi za ya fito ƙararaici ƙaryana wanda ya saba ma tsari na addinin musulunci ya saba ma tarbiyya ta musulmi ya hito ya ce ma shugaba ƙarya yake yi wanda da ganin waɗannan abubuwa ka san ba akan turba ta musulunci mutum yake ba kuma mutunan da za a baka labari kai babu ka a cikin ƙasa kana kwadibar ko kana najeriya amma za a samu munafukan 'yan siyasa karnan farautar turawa a cikin nijar su iza mishi labaruka na ƙarya game da al'amarin nijar ya hito cikin yanar gizo yana haushi yana ƙasƙantar da ƙasar nijar na biyu shine wanda ake ce ma idrisa madaki wannan Idirisa madaki asalin shi ɗan nijar da aikin da yake yi komidi yake yi kamar harkokin tatsuniyoyi da wasan kwaikwayo ana dariya shi da kanshi in ka ganshi ma ka ga kamar abun dariya na da akwai wani mutum in ka dubi sai ka gashi nan kamar da ka dube kana iya dariya to shi kanshi haka shi to yanzu 'yan siyasa suka yi amfani da shi yanzu shi ma ya fita yana cikin daji kuma dajin nan ba na Nijar na yake bari haka nake kira ga ƴan uwa musulmi waɗanda suke magunguna cikin social media musamman ma yanar gizo ta TikTok suna cewa ina drum drum ina jiragen da aka cewa waɗanda ba su da ba su da ba su da ba su da matuƙa ga yara da sun ka da ta'addanci rike da bindigogi cewa za su kai hari inda man Nijar yake su toye man da ake amfani da shi na ƙasar Nijar da sarwan shi wai ba a izawa a darkake su ai ba cikin Nijar na suke shi na nika so in faɗa ma mutane su sani ba cikin Nijar na suke ba ka kai ma mutum hari cikin wata ƙasa cikin Libya na suke ana ganewa wannan kuwa da kuka ga su madaki suna yi duka ƙarya ne cikin Libya na suke wallahi ba cikin Nijar suke ba ana ganewa cikin Libya ne suke tsakanin Gatroni da Tijiri eh ba cikin Niger na suke balle su za mu su zo su ke su amma in mazaje suke kamar da muka wada musu a social media in mazaje suke su shigo cikin saharan Niger eh su shigo saharan Niger kuma su ba su aihe su ba ɗiyan halak in ba su kai hari duk inda sun kace za su kai hari ba wuri ta sun kali su ba sai sun kai hari to su ba su aihe su ɗiyan halak in dai ba su kai hari ba su taho su kawo hari shigantaka banza kai yanzu kamar Nijar wani yaro bartayayye zashi shi koma ganga shi tewe zashi mata barazana kamar ƙasar Nijar wadda kaga Allah na ke jagoranta wannan ƙasa Amerika ta yi ta kasa, Faransa ta yi ta kasa, ECOWAS ta yi ta kasa, duk matakin da aka ɗauka ma ƙasar Nijar Allah sai ya wargaza. Ta babu wata matsala. saboda haka Idrisa madaki ka taho ka kawo hari duk inda kace zaka kawo hari ana jiran ka eh ba ka ce mutanen da awurin nan su wace ba to babu mai wacewa ka jiya da babban murya to ka taho ka kawo hari saboda haka wayangan mutane su marasa dalili da su madaki 'yan siyasa ke amfani da su domin bukata su cimma wasu gurace-gurace nasu ya Allah Allah ka kaskantar da nan yara ya Allah Allah ka daidaitar da nan yara ya Allah Allah ka tozartar da nan yara da su da duk wanda suke zuga su da su da duk wanda suke ɗarma musu gindi da su da duk wanda suke ba su goyon baya da su da duk wanda suke iza musu sakannin ne na ƙarya game ga ƙasar Nijar Allah ka kaskantar da su gaba ɗaya Allah ka walakantar da su Allah ka tozartar da su Allah ka darkake su darkakewa bi rahmatika ya arhamur rahim da girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani da mataimakin shi alilamin Zain da majalisar mu ta ceton ƙasa CNSP Allah ka tsare muna wa'annan bayu naka Allah ka ƙarfafar da su Allah ka taimake su Allah ka tunzura su game da ayyuka na alkhairi wanda za su amfanin ƙasar Nijar su amfani talakawan Nijar duk abun da ka sai ya Allah ba zai amfani talakawan Nijar ba da ƙasar Nijar Allah kakka ɗora su akan wannan abu duk abun da Allah da ilimin ka kasan zai ciyar da ƙasar Nijar gaba ya ciyar da talakawan Nijar gaba Allah ka ɗora mai girma shi shugaban ƙasa Abdurrahman Chani akan wannan turba bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim